wasu kungiyoyin matan da suka yi ritaya da ke jihar borno sun kuka kan yadda da suka ce wasu a wani bangaren kasar na nuna wa arewacin najeriya 'ya'yan waɗannan kungiyoyi ne suka hara da tsofaffin malaman makarantu da tsofaffin ma'aikatan gwamnati mata sun yi wannan koken ne a wani taron manema labarai da suka kirawo a garin maiduguri wanda suke nuna rashin jin daɗin su da kalamin ɓatancin da suka ce wasu manyan bangarorin kasar na nuna wa arewacin najeriya dr aisha yusuf gulde ita ce ta yi jawabi a madadin sauran matan a wajen wannan taro ga kuma abin da take cewa Kiyayya da aka nuna ma arewa a siyasa na bana ya yi mana yawa. Duk an gama zagin maganan 'yan cibok ma da ya kamata su tosaya mana ba su tosaya mana ba sai dai suna da mai da shi abin siyasa. To wannan abu ya dame mu. Harkijin da muke samu a wajenmu su mai da shi siyasa. To wannan abu ya dame mu kin ce kiyayya da ake nuna muku kamar suwa suke nuna muku wannan kiyayya kaga matan president Jonathan wanda ya kamata ta zama ita ce uwar mu ta Najeriya tunda mijinta kuna ce shine uban mu na Najeriya ta nuna mana cewa ita fa uwar mutanen Southern da Southeast nata kawai don lokacin da muna cikin wahala muna cikin matsala matan nan ko so daya bata zuwa mana mai duku ta ce bari in kai ma matan nan gaisuwa ko tallafi babu samsam amma rada kowanda aka ba rada ta fi so ta kai ma mutanensu a kudu da har waje su kotano su gabo su waye duk mun ta gani a media yadda ta kai musu eh, eh, tallafi abinci clothing menene duka mu a nan bondo ma bata kawo mana ba ta fada in an mu ma mu ba mutane da za a so ba muna haifan yara muna jafa a titi su shiga halayen da mene abubuwa din ya yawa da bai kamata wasu ma mu fada mu a nan ba ta manta cewa in ma tufa din da ita da buhari ba bambanci tufan su saboda ita mace kawai muna boye shekaru mu mata dr aisha mulla ta ce aiko sufa ni kayan Kayode da Fayo da ma Elder Edwin Clark suna kokarin kawo rudani ne kawai wajen daura karar tsana ga Janar Buhari. Fani na nashi ina ji ta ya riga ya hade shi Buhari ma inda ba zai iya zanna ma ba ba tare ya kira sunan buhari ba kuma ba na mai kyau ba sai dai zaki karya sharri kwata biyu ya yi kyau ne bai isa komai in aje su da buhari ba na faye sai na shi ba ma kawai blackmail da karya da sauransu nan ba har ran shi shi edward clark maimako da shi kuma tsoho da shi ya fita ya koya ma yaran su a can milishiya nasu da yaran irin su asali da gubo cewa arewa ɗinfa ba wanda za mu ki ba saboda wannan mai da aka samu aka tona da kuɗin gyadansu da kuɗin audukansu da kudin koko na 'yan yarbawa sai dai shi ne ma zai fita ya fara zagi kuma waɗannan mutane guda kudi ɗin yaya suna kaunan jonathan din saboda in kana kaunan mutum mutum ba za ka so ka haɗa kanshi da wani ba amma dukkan su kudu yanzu su haɗa kan jonathan da mutane dawa ba jas arewa ma ba ko a wajen su hududin a dakta kamar mutane za su yi mamakin kun fito kuna kokarin kare buhari kuma kun ce kungiyan ku na wato mata ne da suka yi ritaya ba gani kamar za a lakanta wannan abin da kuke yi da siyasa ko ba za kamar kuna goyon bayan jam'iyyar apc ne a'a ba siyasa a ciki saboda na ce maka ni activist ce ba inda ba na zuwa meeting duk kasar Najeriya an ce mana mu shegu ne tunda muna haifi ayan shegu su kashe mutane ai ka san it means an zage mu duka ko especially mu mata mu da muke ɗauka ciki din mu yi wata tara mu haifi yaro mu sha wahala har ya girma shine abin ya dame mu muke wannan abu so ba siyasa a ciki Dr. Aisha Yusuf Gulle kenan ɗaya daga cikin matan da suka yi jawabi a wani taron kungiyar matan da suka yi ritaya da suka gudanar a garin Maiduguri ke bayyana rashin jin daɗin su game da kalamai kalamen wasu dattawan bangaren kasar nan ke yi kan yan arewaci haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya